mata. namu na mata da suka a yau bakoncin wa muka samu. ya yawo. Tumala ma Mariya ba mu labari. An haife ni a wurin ƙofar fada na yi makaranta a Special Primary School Primary 1 to 6. Daga nan na tafi Unity Girls College Kwachako na yi from 1 to 6 na gama bayan na gama na dawo dan makarantar koyon aikin lafiya matakin farko. Dama can da kika bayan kin kammala sakandare abinda kika yi sha'awa kenan? Eh tun ina sakandare dama ina can Allah ya ni ina so in da allura. da in ringa taimakawa marasa lafiya kuma ana biya addu'a ta sai na je na yi clinical assistant wato makarantar koyon aikin lafiya ta matakin farko na a birnin kudu wata goma sha takwas bayan nan sai na dawo na aure bayan na aure na haifi yaro na na farko bayan na yaye shi na haifi yarinya ta ta biyu watan ta uku sai mai gida na ya ce na je na ci gaba da karatu daga nan shi ne aka samu min admission na tafi school of hygiene makarantar koyon aikin tsafta a Kano kenan a Kano state ba na yi certificate shekara biyu. Ta wannan karatu da Actriyantin Girl ba a fuskanci wata matsala kan hanya ba? In eh, insha Allah ba wata matsala na fuskanta saboda na yi sa'a ta kafi na san mani kyau ba wata musu. Kuma mai gida bai ce a'a ba. Mai gida Allah ya ke ni bai ce a'a. Da bayan kin eh, kammala School of Hygiene da sai aka yi kaka. To bayan na gama School of Hygiene mun da local government mutum dama local government take sponsor din mu. Mun yi aiki tsawon shekara uku daga sannan aka yi kirkirgar kwa local government sai aka ɗebi ma'aikata daga wajen tun da garko daga wajen. Abdul aka yage ta sai aka yi deploying din ma'ana aka mai da mu muka zama ma'aikatan garko local gamma ina garko 1997 98 99 na koma karatu zan yi matsayin diploma hmm. na da koma school of hygiene na yi diploma ta ta environmental health officer hmm. na shekara biyu na gama na dawo na ci gaba da aiki a garko mm. ina garko ina aiki aka ɗauko daga gaya 2003 mm. aka kawo gaya har yanzu ina gaya ina aiki a asibitin gidan sarkin noma ina kula da ƙananan yara da masu ciki a bangaren ɗakin haihuwa. To duk wannan labari da ke ta zayyaro mana kina fuskanta haka kika ta ba wani kalubale ko wata 'yar matsala akan hanya? Wala Allah a eh, wajen aiki ko yayin karatu? Gaskiya ni dai ba abin da zan ce wa iyayena. inda ni iyayena sun zama masu samun albarka don haka a rayuwata ta duniya tun da na fara magana tsarin karatu Allah ya yarda gaskiya ban samu wata matsala ko a makaranta gaskiya ban ba malamin da ya takura miki ko wani kwas da ya baki wahala gaskiya babu eh Allah ya bani wannan nasiba to yanzu me ya burin ki a wannan aiki da kike yi ina ki son ki kai yanzu wannan burina a wannan aiki ai buri ma na gama shi mhm. tunda na shekara ashirin kina aiki ina aiki alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kara na daraja da daukaka na gode wa Allah na gode wa annabi Muhammad sallallahu Allah sallallahu alaihi wa sallam ina da yara na takwas hmm. ɗaya ta mutu guda ɗaya babba ne masa aure har ya haihu hmm. yana kwatana yana Yan kika tura shi kwatano? Eh, yana kwatano. To wannan Allah ya da zai gama. Kuma yaran naki duka sun yi boko? Eh duk sun yi boko. Sun gama ma. Hmm. wasu ne musu aure mata guda biyu hmm. a ciki ɗayar tana nan tana balantiya community supervisor hmm. ai community mobilizer a wudil sai suna karatu suna karatu to a ɗan takaitaccen lokaci wani irin shara ki ba matasa musamman mata Laura da zan ba matasa mata abu mafi a alliance tun da yanayin zamani addinin mu ya yarda kai komai na zamanin ka abin da nake ba a 'ya'yan uwanmu matasan mu mata da Allah su dage su ma su lintsama kansu a cikin karatu saboda mutum zai dogara da Allah ya dogara da baiwar da Allah ya masa da karatun nan a cikin karatun nan zai samu komai da yake son samu na duniya da na lahira. To madalla mun gode. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.